الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ka ya ba mu daman dawowa wannan masallaci na Ali bin Abi Talib a yau sha bakwai ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara. ɗaya ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam 2018 domin ci gaba da karatunmu a littafin al'ahazari bayan hutun azumi da muka yi Allah ka albarkaci azuminmu ka anshi dukan ayyukanmu ka sanya gobenmu ya fi yau ɗinmu kyau hannu gamu da rahamarka za mu tashi fasfali ne wanda mai littafin ya ce faslun iza ta ayyanatin na jasatu wasila mahalluha taba tabbatar wasila sau kullum wannan fasali zai ci gaba da yin mana bayani game da abin da ya shafi tsarki kamar yadda muka yi maganan sahara a fasalin da ya gabata gusar da najasa wajibi matukan akwai ikon yin haka wanda duk yi sallah da najasa a jikinsa ko a tufarsa ko a wajen zamansa matukan yana da ikon da zai kau da ita sallarsa ba ta yi ba mun yi amfani da kalmar yana da iko a abin da ya fi ƙarfinsa zai yi ya tsinci kansa a wani irin yanayi duk inda yake najasa ce a kanta zai yi sallar sallar kuma ta inganta zai iya samun kansa Allah ya kiyaye mu jikinsa bai rabuwa da najasar kamar wanda yake yoyon fitsari salisal baul namiji ne ko na mace haka nan za a yi ibadar ko da bolin na diga kamar sojan da yake wajen yaƙi ga jini a jikin shi face-face yanayin da ake ciki ba zai bashi ya wanke ba ya tsarkake jikinsa ko tufansa a hakanan zai yi sallarsa kafin mu tafi hutun azumi mun yi bayanin sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu zarafin da ba majuse ya soka masa wuka ya yawo da ita haskar uku a ƙasar cibi sanda ya farfado abinda ya soma magana sallah ce kuma haka ya yi sallar ba tare da jini ya tsaya ba ma'azur duk lokacin hanzari da dalili ba ka da laifi amma kana da daman da za ka kauce ma najasa ko a mahallin sallar ko a jikinka ko a tufarka sai ba ka kaucen ba to sallarka ba ta yi ba idza ta'ayyanatun najasa idan najasa ta sami tufa ko jikin dan adam ko wajen sallar kuma ga ta ƙiri-ƙiri ana gani ba kuma irin najasar da aka yi afuwa a kanta ba ne in ta sami ɗan adam to wajibi ne a gus da ita gusila mahalluha sai ya wanke mahallin nata tabbas idan muka lura da abin da alkur'ani ya nuna mana ba a tsalla sai da tsarki idan muka dubi shiriyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya inganta annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa Allah bai an san sallar ɗayanku a hadasa hatta yatawadda la yaqbalu Allah salata ahadikum a hadasa hatta ya yatawadda Allah baya an san sallar ɗayanku a lokacin da hadasi ya same shi har sai ya yi alola ma'ana sai ya kau da wannan kazantar ƙaramin ƙazanta ne ko babba ta yi boli ya yi bayan gari ya yi rihi ya yi tusa duka wannan yana raba mai tsarkin alola da tsarkinsa sai dai tusa ba a taba mashi ruwa amma boli da bayan gari wajibi sai an wanke an tsankake ma'ana mahallin da ya fita da inda ya shafa in ya shafa dole sai an tsankake shi kafin a yi alola ta inganta balantana kuma sallah domin tsarkake shi sharaɗin ingancin alola ne sallah kuma sharaɗi ne sai da alola abinda ka ji an ce sharaɗi abinda in ka yi baka cika wannan shara'i ba aikin bai yi ba ke sharaɗi ne ga wanda duk yake son ya shigo masallacin nan a yi sallah tare da shi to sai ya yi alwala a sharaɗi ne ba za a anshe ka a ma'aikata kaza ba ko a makaranta kaza sai kana da kredit guda kaza ka ci jarabawa iri kaza sharaɗi kenan in ba shi ko an baka a ranar sikirinin sai a wance kalar da kai a kwace kana ji kana gani afa ɗin ko admission ɗin sai a anshi saboda baka cika sharaɗi ba to haka najasa take wajibi ne in ana neman ingancin alola da sallah sai an gudda ita matukan gata kiri-kiri ana ganinta fa'inil tabbasat amma idan aka samu iltibati wato baka iya ganin ta kuru-kuru ba abin ya dan rikitar da kai najasa ce ko ba najasa ce ta shafi tufar ko ba ta shafi tufar ba ko jikin a irin wannan lokaci in ka tabbatar da ita najasa ce amma ka rasa sanin inda ya tsalla maka ila fitsari ne baka iya gane inda ya tsalla ba amma tabbas ya tsalla a wandanka irin wannan lokaci gusula saubu kullum. sai a wanke wannan tufa gaba ɗayansa domin a samu yaƙini da kwanciyar hankali kuma ko da ruwa ne a bokiti ko baho alma'u tahur wato ruwan da yake da sifa ta yadda Allah ya halicce shi ɗanɗanansa bai canza ba kalarsa bai canza ba ƙanshinsa bai canza da wani aiki na ɗan adam ba sai ka tsoma ka matse to za ka iya sa abinka kai sallah ba sai ka sa sabulu ka wanke ba Allahumma sai in babban najasa ce kaman najasa din dai da mukan ce bayan gari shi kaga za ka yi kokarin mutsustake shi amma kamar abin da ya shafi fitsari da za ka tsoma shi a ruwa ka matsa ka shi kenan ta yi tsarki ba kuma wani matsala tare da kai a lokacin da aka samu iltibati wato baka iya tantance a wani waje ne najasar ta sami tufarka ba wa man shakka fi isabatin najasa amma wanda ya yi shakka yana kokanto ne shin najasa ta shafi tufarka koko najasa ba ta shafi tufarka ba kunga yana da bambanci da na farko na farko yana da tabbaci najasa ta shafi tufarsa amma kuma shi ma sai ya zan harshen damu wannan ya tabbatar najasa ta shafi tufarsa kuma ga ta kuru-kuru to ba bukatan a ce ka wanke tufar duka inda ya shafa nan za ka wanke wannan ya tabbatar najasa ta shafi tufarsa amma a ina ne ya kasa ganewa ko ya manta wannan shi zai wanke tufa kaga waɗannan duk suna da yaƙini na ukunsu yana shakka ne shin najasa ta shafi tufata fitsarin nan ya tsilla mani ko bai tsilla ba to shi hukuncinsa an nadaha sai ya ɗibi ruwa ya yayyafa a inda yake tsammani ko yake zato ko yake shakka wannan shine kashin mutum na uku akwai na gudu gashi wa in asabahu shay idan wani abu ya sami dan adam ko a jiki ko a tufa shakka fi najasati sai ya zan yana kokanto yana shakka abin nan da ya dillamin najasa ce ko ba najasa ba ce kaga shakkan akan ainihin abin da ya same shi wancan kuwa yana shakka akan mene najasa ce amma ta diga mashi ko ba ta same shi ba ya tabbatar najasa ce na uku kenan da muka gama amma shi na hudu shakkarsa shin abin da ya dillamani a jiki ko a tufa najasa ce ko ba najasa ba ce shi yana shakka ne akan asali wancan ko ba shakkan asali yake ba yana shakkan ina ya tsame shi ko ina ya taba jikin shi ne to shi irin wannan fala nadha alaihi ba wani yayyafa ruwan da zai yi balantana wankewa kamar wanda yake tafiya ne cikin damina an yi ruwa gari ya yi tabo ba mamaki yana tunanin ko wani ya tsallaki tsari a hanyar nan ko ruwan nan ya jawo na ga shi ya ɓata min riga face-face wannan Allah bai aza maka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ma dan adam da ba shi da iko Abin da kake da iko ne Allah yake wajabta maka kuma ba a ce ka matsa kanka. kai wannan abu ya yake ne ya yake ne ina ruwanka inda dai ba ka ganta ne ra'ayul aini ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj harka na addini gaba sa ba wani abu mai kunci a cikinsa abu ne mai sauƙi kuma shi yaƙini bai gushewa da shakka kana da yaƙinin kana da tsabta kana da tsarkin tufa kana da shi a jikinka to shakka ba zai gusar maka da yaƙinin nan ba wanda yake ƙa'ida ce ta ulama usul wa man tazakkara najasa akwai mutum na biyar Allah ya sa muna riƙe gabobin mutum na biyar shi yana da najasa a jikinsa ko yana da najasa a tufarsa ko shimfiɗansa akwai najasa amma ya manta ya zo ya shiga sallah wa huwa fi sallah alhanin yana cikin yin sallah wannan ba abin mamaki ba ne ɗan adam Allah ya jamabe shi da mantuwa da gajiyawa sau da haka ma da yawa Allah yana ɗauke mana laifin mantuwa da kuskure abana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ubangiji muna roƙonka kada ka kama mu da laifin abin da muka manta da abin da muka yi kuskure Allah ya ce ya rasulana sallallahu alaihi sallam, kai da al'ummanka an maku wannan alfarma mun gode saboda haka kana sallah sai ka tuna akwai najasa a tufarka ko a jikinka ko a wajen zamanka wa huwa fi salati kana tsakiyar sallah qata'a hukuncinka a nan sai ka yanke sallah ka yanke sallah domin sharajin tsarkin da ake so ko a mahallinka ko a jikinka ko a tufanka ba a same shi ba sai ka je ka kau da wannan najasa sai dai akwai nau'i biyu wajen kau da najasa najasa ce wadda ta fito daga jikinka ko najasa ce wanda ta sami jikinka ko tufanka kila an gane abin da nake nufi kila ka je ka yi bayan gari ko foli ba ka yi tsarki ba ka manta ka zo ka yi alola ka kama sallah raka raka'a biyu kana ta tahiya sai ka tuna kaga najasa ce wadda ta fito daga jikinka najasa ce wanda ta same ka an zo da jikanka ko ɗanka ko ƙaninka ɗan ƙarami ya baka sha'awa sai ka ɗauke shi ka ne masa wasa sai tsullo maka ɗan fitsari hakan nan kuma ya yi wayo. kalman ya yi wayau ina da dalilin faɗin shi zan yi bayani daga baya sai ka manta ya maka fitsari baka wanke ba ko baka tsaruwa ba kana cikin sallah sai ka tuna misalin farko hukuncin shi yana da bambanci misali na biyu misalin farko za ka je ka wanke najasar ne ka sake alola ka zo ka yi sallah saboda ya fita a jikinka ne misali na biyu ya same ka ne ba a jikinka ya fita ba alolanka lahiyar talau tana nan amma kasancewan kana ɗauke da najasa ba sallah za ka koma ka wanke wannan najasar ne a tufan ko a ina ne ba za ka sake alola ba sai ka dawo ka yi sallah cikin bayani na na ce yaro ya yi wayau la'akari da hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani cewa akwai bambanci tsakanin yaro da yarinya in sun maka fitsari sannan a lokacin da suke shan nono ba suna cin abincin da al'ummansu take ci ta rayu ba idan yaro mai shan mama wanda yake rayuwa da nonon mahaifiyarsa in ya ɗauke ka ɗaukai maka boli to wannan yayyafa ruwa za ka yi a wajen ya wadatar ba sai ka wanke ba aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi hashu ala baulis fari ana yayyafa ruwa ne a fitsarin ƙaramin yaro mai shan mama wanda baya rayuwa da abincin da al'ummar ba take rayuwa da shi amma aljariya jaririya wadda take shan nono ba ta wadatu da ko ba za ta iya ci ko ba ta soma ma cin abincin da al'umman ke rayuwa da shi ba in ta yi maka boli sai ka wanki haka shari'a ta ce mun gane bambanci shine ma'anar kalmar da na ce yaron da yawa yau ma'ana yaron da yake cin abinci bai sa nono ne abincinsa yini da dare ba shi wankewa ake yarinya kuwa ko nono ne abincinta take wadatuwa da shi ma daman taimaka fitsari shari'a ta ce sai ka wanke shi wannan mutum da ya tuna da najasa muka ce sallarsa ta ɓaci illa an ya hafa kurujal waƙi sai fa yana jin tsoron in ya yanke sallar ya je ya gusda najasar kafin ya yi wannan kai da komowan lokacin sallah zai fita to wannan zai ci gaba da sallarsa a haka nan saboda yanayi na lokaci akwai tsokaci a nan kama hanga biyu ko uku wannan kalma da aka faɗi sai in yana jin tsoron fitan lokaci ga mai uzuri domin baya halatta ga musulmi ko musulma ya jinkirta sallah har zuwa lokacin da za ta fita lokacin ta zai fita wannan sifar sallar munafukai ne kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, tilka salatul munafiqina wannan sallar munafukai ne ba zai tashi ya salla a kan zarafi da lokaci ba har sai rana ta sunkuya za ta fada sannan ya zo ya yi sujjada irin ƙotan zakara wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani na irin wannan sallar ya ce lauma ta haza lamata ala gairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in wannan ya mutu akan wannan sallam to ya mutu ba akan hanyar addinin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam mai yin haka shi ake ce ma tarukus salati kuma shine aka yi masa alkawalin azabar gayyu fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون جيا كما سوني أكيما آل كول أذاب ويل فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كما كوبا كومي يا ذوي الصفات نفاق su ne wa iza kamu ila salati kamu kusala nasa الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ta wannan mahanga kenan bai halatta mutum ya jinkirta sallah Allahumma illa iza kana ka udhurun sai fa in akwai hanzari ko dalili kaman bacci ya kwashe shi kaman ba shi da lafiya bai san yanayi ba ko da hankalinsa ya dawo sai ya ga wannan yanayi da muke ambato ko sanda ya falka sai ya ga wannan yanayi da ake magana a kai sa'annan cewa illa an ya hafa kurujal wakti kenan wannan yana nuna maka yin sallah a lokaci ba ƙaramin al'amari ba ne tun da aka yadda da najasar a jikinka amma ka yi sallar saboda in ba ka yi ba lokaci zai fita to ya muke sakaci kawai harka ta rayuwar duniya ta shagaltar da mu har lokacin sallah ta wuce wani jami'in bai a zuhur ba har yanzu bai la'asar ba bai magrib ba zai hada ya buge da isha'i in ya dawo gida to zai bugu kuwa in bai tuba ba zai bugu wannan yana nuna mana kamar yadda Allah ya wajabta mana mu yi sallah kuma ya wajabta mana mu yi a lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal hadisi sahihi wani aiki ne zan yi wanda ya fi kowanne a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu waqtiha a watan waya as-salatu ala waqtiha duk wayoyi ne sahihai kai sallah akan lokaci ko ka yi sallah a lokacinta wani mitin suke sai a ce a haɗa sallah mitin ɗin kuma ta siyasa ko ta duniya ko ta yadda za a daidaita kamfani sallah kenan za ta bi siyasarka sallah kenan za ta bi kamfaninku ku yi takadimi da ta'akhiri saboda kuna mitin akwai abin da ya fi sallah kenan mahimmanci sai dina umar wasiyan da ya yi ma duk gwamnoni shi a ƙasashe kenan inna ahamma amurkum indi as-sala hafi zaha wa hafaza alaiha wa man a hafa huwa lima ha adiyu abinda fi mahimmanci a waje na game da duk abin da za ku yi a ƙasashen da na tuha ku duniya sai da sallah da tsare ta cikin jama'a da jam'i wanda dai ya kiyaye sallah a lokaci cikin jama'a to ya kiyaye komai ma wa man bayya'aha wanda ya tozarta lokacinta ko bai yi ta a cikin jama'a ba ko bai yi ta kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, sallu kama aiki muni usalli ba fahuwa limasiwa ha siwaha alama ce na sauran ayyukan addini ya tozarta ta ya walakanta fiye da sallan. yasa wanda duk bai tsaye da sallah komi yana iya yi na ta'addanci na mujimmanci na saba ma Allah saboda ƙur'ani yana ce mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah ita ce ke hana alfasha sallah ita ce ke hana duk wani mugun aiki Allah ta'ala ya taimake mu kiyaye sallolinmu to wannan muna iya duba kamar yadda muka ce ta irin waɗannan mahanga domin mu yi wa kanmu fada mu daidaita al'amuranmu na addini sai mutum na shida wa man salla biha siya. shi wannan ya yi sallar ya gama amma ya manta akwai najasa a jikin shi ko a tufarsa ko a wajen zamansa mu lura bambancinsu da wanda ya gabata na biyar shi ya tuna yana tsakiyar sallah wannan mutum na shida sai da ya gama sallar tsab sai ya tuna jikin shi akwai najasa a yana da janaba misali iyakanta kenan ko ba ta yi wankan haila ba jini ya ɗauke ta manta ta yi alola saboda munna bako ya tafi ko ya yi fitsari bai tsarki ba lokacin ba ruwa kuma bai yi tsarki da bango ba saboda ana tsarki da mene al'ahajar in ka yi amfani da guda uku fakharaja akhirahunna naqiya na karken ya fita tsab zaka iya alolarka kai sallah duk da malam mai mai risala yana cewa wal ma'u atharu wa atyabu wa ahabbu ila al ulama'i Eh, a sa ruwa a wanke ya fi tsarkin domin da yadda ka sa dutse ka goge kashi ka san dai ba ka goge duka ba komin abinka <laughs> ana ganewa ashe alma'u a tsaha. amma shari'a ta yi maka sauki saboda saukin addini don kana iya neman ruwan kayi kashin ka masa ko kayi fitsarin ka masa sai ka yi tsarkin dutse ko bango ya ce kuma ruwa bayan ya fi tsarki ya fi kwanciyan hankali ya fi kwanciyan hankali sannan ma masana magadan annabawa sun fi son ka yi da ruwa in ga ruwa ga bango kuma abu wanda ya fi kowanne na bainahuma ka haɗa biyun domin akwai tsafta a ciki ka yi amfani da bangon ko ɗan takardar nan na zamani na goge kashi sannan ka sa ruwa ka wanke kaga ba kai caɓalɓalan mai saka ɗan wake ba an gane ala kulle halin shi wannan ya gama sallah bisa mantuwa akwai najasa tare da shi wata zakara ba'ada salami bai iya tunawa ba sai bayan ya yi sallama sai ya tuna cewa aikuwa bolin da ya yi bai tsarki ba ko kashin da ya yi bai tsarki ba ko kuma duk abin da yake ma na hana alola sai afuwa na hana ingancin sallah sai an yi tsarki to irin wannan mutum a adafil wakti idan akwai yalwar lokaci to ya mai da sallah da je tsarkin ya dawo ya sake sallah duk wani abu da kaji an ce a maida a lokaci to maidawan ba dole ba ne ana son ka yi ne ba wai dole ba domin hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya ɗauke alƙalamin laifi ga nau'in mutane uku daga ciki akwai mai mantuwa sai ya tuna da za ka yi ni kana salloli ka manta daren jiya kana da janaba a ƙarke sai ka gano ka gama isha'i za ka je ka kwanta ka yi asubahi ka yi azuhur ka yi magaruba ka yi isha'i ka afuwan ka yi la'asar ka yi kayi ka yi isha'i ka dawo gida ka ci abinci hankali ya kwanta san yanzu mafi yawan mu duk tafiya muke yi hankalin nahu ba yana tare da mu duka ba ne Ya sa an kaga mutum ya karo da dan elfiris kaka yi mamaki <laughs> shi ne kawai a titin amma kwakwalwar da tunanin na wajen hatsi ko na abu mai kama da wannan ko ya bai iyali suna baba ba? <laughs> kaga ba abin mamaki ba ne wallahi ko mutum kaga mota ta ta natso ya ta titi ka ce Allah ya kiyaye kawai yau shi ya san yanayin da yake ciki Allah ya dada kare mu gaba daya Allah kai mana da kyau a shi yasa aka ce duk wani abin da ka ji an ce a maida a lokaci to ba dole ne ba maidawa ka ci gaba da ka in kaso babu komai kamar yadda na ce a wannan hadisi annabi yana cewa an ɗauke ma al'umma ta laifin mantuwa haka mai bacci har sai ya falka hmm. shi yasa kake ganin sai ka ga a baccinka ka sami wata kuna ta ganin juna kuma haka ta shiga ruwan halitta ga komai ko ka santa ko baka santa ba baka da laifin komai Eh, ko da da watan ramadana ne da azuhur e zalika fadlillahi yuti man yasha wannan shine wannan babi da malam ya zayyano mana wasu abubuwa wanda yake ta'alluki da najasa da yadda ake gusar da shi kada mu manta duk lokacin da aka ambaci najasa sun za ka yi tsarki shari'a tana cewa ka tsarkake zahiri ba za a tambaye ka batini ba ma'ana wannan kalma da na yi inda ya kai na taru da saltu a ɗan tatso fitsarin da ya ragu ga kakkane sai ka wanke inda ya fita shi kenan amma ka tona gabanka ka ce za ka wanke ciki guluwi ne bid'a ce shari'a ba ta neme ka da wannan ba ta kuma shari'a abinda ta ce haka take so a yi ko ka yi kashi ka ce sai ka tona tukunyan kashin wai ka wanke ciki dubura ba a tambaye ka wannan inda ka wanke bayyanannan wajen ka shi kenan a kamata da sauransu duka hukuncin haka yake kada a yi guluwi muna fatan Allah ya datar da mu baki daya wala Allah tsayuwa a nan zai fi mana don in muka ce mu shiga sabon babi ba za mu gama ba kuma mu kotar da mutane khairul kalami ma wa dalla na'am akan makalla na haka ne hmm. gaskiya ne malam yana cewa ‘yan uwanmu mata mu faɗakar da junanmu da yawa wasunsu suna jin fitsari ba za su tashi su je su yi a kan lokaci ba sai ya matsa su sosai su tafi a guje su sake shi kamar an fasa fayi yana tattatsi yana tumbuli kafa duk ta jike daga nan ma gani ya samu nashi ko doguwar rigar da aka saka to har kullum muna jan hankalinmu lallai ne lokacin da muka ji akwai bukatuwa ta ɗan adam to mu tafi a kan kari mu yi domin rike shi ma illa ce ga lafiya illa ce ga lafiya ba gwaninta ba ne bugu da ƙari idan har za mu je mu saki fitsari ta kowane yanayi muna tsoron shiga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana tahaziri ta hanyar mana ishara da wasu sabbin kaburwa guda biyu wanda zai wuce ta wajensu ya ce innahu ma layu azribani wa ma yu'azzibani an kabir wa kula Kabir. amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar la yatanazzahu min al shi masu kabarin nan biyu tabbas ana masu azaba abinda suka yi ake masu azaba a idan mutane ba komai ba ne ba a mai da shi komai ba mafi yawa ana yi kenan amma a wajen Allah babban zunubi ne kuma shi yasa ake musu azaban kabari tun ba ta ma ba muminai ne in ba don haka ba ba za a ce a dalilin wannan ake musu azaba ba ce amma ɗayansu annamimi ne yana yawo da annamimanci gaga yanzu a ce baka ji ba ai mutumin naka ya tabka ba mai shi komi ba ka ko ji abin da ya ce maka wane wane mana ai ka mutumin yadda yake shin ka faranta shi ne a wajen wanda kake ma wannan magana ko ka bakanta shi annamimancin ke ka sa ya so shi ne ko ya ƙi shi ka ƙulla ƙauna ce ko ƙiyayya mu yi hatta mazanmu da matanmu na biyun kuma ba ya tsarkake kansa barin fitsari ko da yin yaje yana tattatsi bai damu da fako ba bai damu ko ya tattara suturansa ba ko ta tattara ko kuma da an yi faɗin nan kawai sai kuma a tashi fif bai gama ɗigewa ba maza kuma ba a san salitu da na tamu ba ba a san a ɗan tatso raguwan a kakkaɓe ba shi ma tatsowan malamai suka ce bid'a ne ka matse halittanka wai kai kasai ya fita ka matse shi haka ji zafi a'a za ka ɗan tatso ne sannan ka ɗan kakkaɓe saboda haka muna fatan 'yan uwanmu mata da mazan duka za mu ɗauki damasi mu kula allah ka kiyaye mu baki na'am Hmm. matukan ya ce halal ne kuma ya san Allah ya ce iza kumtum ila salati fagsulu wujuhakum zuwa karshen aya yace a'a shi ko ba alola ya halatta ai sallah to ya kamyata ayan Allah ya zama riddadde ya kafita eh ya san dole sai alola za a yi sallah amma ya alola ya halatta ba eh ya zama fasiki kenan ba sallam kuma ya yi fasikanci za mu zo nan cikin ahadari mai ahadari yana cewa za mu zo inda za a karanta mana wa man salla bi gairi wudu'in muta'ammidan fa huwa kafir amma yace wal iyazu billahi muna tafe wanda ya yi sallah ba tare da alola ba da gangan to ya zama kafin to wajen fassara shine muka ce in ya halasta to ya karyata ayan Allah kenan amma wanda ya saba ma Allah ya san saba ma Allah yayi bai ce halal ba fasiki ne ba wai aiki ne na gari ba wanda ya yi zina ya san zina haramun ne ba ka ce mashi kafiri wanda aka ce Allah ya ce wala ta tsarabun zina sai ce a baka fahimta ba ne halal ne in yi zina to ya halasta haram ya zama kafir to ka ɗauki duk wani abu wanda Allah ya ce wajibi a yi wani ya ce ba dole ba ko Allah ya ce haram wani ya ce halal haƙƙi na tashri'i kenan yake ƙwacewa a hannun Allah tashiri tashri'i dilla nan ne matsalar take wa rasulu muballigun wal ulama'u mubayyinun a sa doka a ce halal ko haram ko daidai ko ba daidai ba ko shirya ko bata Allah kawai ke da wannan haƙƙi sama da ƙasa baki ɗaya Da wanda ya halasta ko ya haramta to ya yarda in musulmi ne in kuma ba musulmi ne ba dama ba musulmi ne ba mushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne ga dokokin da Allah ya shimfida ga abin da ya halatta ga abin da ya haramta jama'a ga shi na kamaku ya ayyuhar rasul ballik ma unzila ilai min in ya bayan ya isa ya bayani ya gama nashi su kuma malamai al'ulama kenan warasatul anbiya su magada annabawa ne ilimin nan da annabawa suka zo da shi za su ɗauke shi su kuma su bayyana ma al'umma su ma ba ƙani ba ragi wanda ya ƙara ko sai a watso mashi kayan shi Allah baya so man أهدف fi أمرنا هذا ma ليس منه فهو huwa أقائد a ka'ida ta دهني musulunci umarni ne da hani duk abin da ka ji Allah ya hana duk kowa da kowanmu zai iya wadatuwa ba tare da ya yi shi ba duk abin da ka ji Allah ya yi umarni wani zai iya yi wani ba zai iya ba a inda ka gaza Allah bai kama ka shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma amartukum bihi fa'atu bihi mastafa'atun wa ma an anhu fantahu abinda na umarce ku da shi ku yi iya iyawan ku wani hayya mutu har ya mutu ina daɗa jaddada maka shika-shikan musulunci uku zai yi kalmar shahada sallah azumi amma majority zakka da haji yanzu nan aka ce sai alhaji za shi gida yau ga 'yan kaɗan za su ta mala alhazai a nan 'yan kaɗan kai ma za ka kwana a nan ne ko a ce wanda duk bai taɓa zakka ba sai ya kwana a nan yau ina gaya maka mafi yawa sai an kwana a nan ya wani ko buhu biyu yana noma ne Allah ya kawo to idan mun fahimci bayani wannan ne kai ne na karke mu a'a to biyun nan in muka ansa sai a kira sallah kuma mun gama ansa tambayoyi ko an yi sallah ai ko an gama kiran sallah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa to bismillah mm Hmm. hmm. hmm. Abin da yake tambaya kila wasu ba su ji ba an maganan gusar da boli da kashi daga tufan ɗan adam a wanke in ma ya ƙi fita in sabulu za a sa a sa Shi ne yake cewa to shi ma ruwan mani idan ya zuba a jikin ko tufan ɗan adam kazalika shi ma sai an sa sabulu ko sai an wanke shi taltaltal ruwan mani malamai suna da fahimta biyu a kansa akwai malaman da suka tafi akan cewa ba na najasa ba ce akwai malaman da suka tafi akan cewa najasa ce wannan ya tsarsu bisa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa yakan zan akwai alama akwai maniyi a tufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kankare shi in murtuke shi an gane in kankare shi ke kenan ko wani abu mai kama da haka in murtuke shi a yayyafa ruwa sai ya sa ya tafi ya salla da shi ga alaman danshin wajen ana gani wasu malamai sai suka bambanta bayyana Almaniyyar yabis tsakanin Maniyyi wanda ya bushe da ɗanye ce alfarku yana yi ana yi ne ga busasshe amma ɗanye sai a wanki. alakulli halin ba sai ka sa sabulu inda ka sa ruwa mai tsarkakewa ka wanke shi ya fita shi ke mutum zai iya tsalla da tufasta insha Allah hana wa ta'ala wallahu ala wa alam sai na ƙarfi to Allah sa ba za ka ɗauke hankalinmu ba insha Allah idan tsohuwa ce tambayan da yake yi ya halasta a yi mamata sallama idan tsohuwa ce ko muharramarka ce amma budurwa a titi kana saurayi haka shar asirama alai <laughs> a ah, bayanarsa ba ina ba ta an fahimta amma tsohuwa ko Makka wannan mamata ce ko yata ce ko 'yan mamata ko 'yan babana ko kanuwar mamata ko kanuwar babana ko yata aidin mata ne to ya halatta a yi musu sallama sai ka kiyasta kuma ka auna wannan abu insha Allah والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته